Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau talata 20 ga watan Satumba shekarar 2022. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. An gudanar da jana'iza a matakin ƙasa a majami'ar Westminster Abbey ta landa masarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu. Ganin yadda makarantu suka yi ta samun tangarɗa a faɗin duniya sanadiyar cutar COVID. Masu fafutuka sun roƙi shugabannin duniya jiya litinin da su bada fifiko kan tsarin makarantu. ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta lithuania ta sanar da cewa ya zuwa tsakar dare masu kula da kan iyakokin kasar sun hana 'yan kasar rasha sha 11 shiga kasar kanin labaran duniyar kenan to har ila yau a cikin shirin za ku ji cewa shugabannin duniya sun hallara a nan wato a birnin new york da ke nan amurka don halartar babban taron majalisar ɗinkin duniya da za a yi a karo na 77 to ko menene fatan 'yan afirka kan wannan taro na fatan su tattauna bisa kan musamman eh, tsaro da ya dame mu a ƙasar afirka ta yamma da tsada abinci a najeriya kuwa duk da dokokin kare haƙoƙin yara da aka samar masu ruwa da tsaki na kokawa kan yadda ake ci gaba da samun yawaitar ayyukan cin zarafin ƙananan yara to abin da ka ci mana tuwo a kwarya gaskiya su uwayen yaren ko kuma yan uwansu waɗanda ka kawo mana complain daga baya bayan mun yi nisa da lalura sai su dawo su ce mana su sun jaye muna kuma tafa da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sakoto zai gabatar kama fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba ga cikakkun labaran duniya an gudanar da jana'iza a matakin ƙasa a majami'ar westminster abbey ta london ma sarauniyar ingila elizabeth ta biyu wadda ta kasance hidima ta alhini mai cike da abubuwan ban sha'awa da na al'ada da kuma addu'o'i shugabanni da firaministoci da ma sarakuna da sauran manyan baki sun hallara jiya litinin don yin bankwana na ƙarshe ga sarauniyar birtaniya da tafi daɗewa kan karagar mulki bakin sun hada da shugaban amurka joe biden da uwar gidansa jill biden elizabeth ta yi sarauta na tsawon shekaru saba'in kuma ta mutu a scotland a ranar 8 ga watan satumba mutuwar da elizabeth ta yi tana mai shekaru 96 ta zo watanni bayan birtaniya ta yi bikin cika shekaru 70 kan karagar mulki gabanin hidimar ta tsawon sa'o'i a jiya litinin wata motar rundunar sojojin ruwa mai alfarma ta yi jigilar akwatin gawar elizabeth daga zauren westminster hall zuwa wani da ke kusa inda aka yi ta ajiye ta tun makon da ya gabata inda kuma dubban mutane suka yi gaisuwar girmamawa ta bankwana bayan tsayuwa na sa'o'i kan layi mai tsawon kilomitoci da yawa a jiya litinin mutane sun yi jerin gwano a kan tituna a wajen babbar majami'ar domin su shaida wannan abin tarihi ganin yadda makarantu suka yi ta samun tangarɗa a faɗin duniya sanadiyar cutar covid masu fafutuka sun roƙi shugabannin duniya jiya litinin da su ba da fifiko kan tsarin makarantu tare da maido adadin kuɗin da aka kasafta ma ɓangaren ilimi wanda aka zabtare lokacin da annobar cutar ta bullo. Taron da ake yi kan batun inganta ilimi an gudanar da shi ne a babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya gabanin taron shugabanni na shekara-shekara ana sa ran zai samar da shawarwari daga kasashen duniya don tabbatar da cewa yara a ko'ina daga yankin kudu da hamadar sahara zuwa amurka ba su sami ci baya ba sosai shekaru bakwai da suka wuce na tsaya akan wannan dandali ina fatan za a ji murya wata yarinya wadda aka ɗirka maharsashi saboda jajircewa wajen neman ilimi in ji malala zai. mai lambar yabo ta zaman lafiya ta NPBL kuma wakiliyar zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar ta Lithuania ta sanar da cewa ya zuwa tsakar dare masu kula da kan iyakokin ƙasar sun hana 'yan ƙasar Rasha sha ɗaya shiga ƙasar. Wannan na zuwa ne bayan firaministoci hudu daga cikin kasashe biyar na baltic da ke kan iyaka da rasha poland estonia latvia da lithuania sun amince a farkon wannan watan na dakatar da karbar 'yan kasar rasha wani yunkuri na nuna goyon baya ga ukraine nan gaba 'yan rasha da ke bulaguro don yawon bude ido al'adu wasanni ko kasuwanci Koda suna da ingantacciyar biza za a hana su shiga kasashen hudu a wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter ministan harkokin wajen latvia edgars rinkevics ya ce ya nana ta kudurinsa na sanya takunkumin hana yawon bude ido na kungiyar tarayyar turai ga 'yan kasar rasha a watan mayu tarayyar turai ta tsaurara takunkumin tafiye-tafiye kan jami'an rasha da 'yan kasuwa tare da dakatar da dukkan zirga-zirgar jiragen sama daga rasha inda suka bar layin dogo da hanyoyin mota kawai to ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarashen labaran duniyar amma a halin yanzu bar mu duba ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. shugabannin duniya ciki har da na kasashen nahiyar afirka sun halar a birnin new york da ke nan amurka don halartar babban taron majalisar ɗinkin duniya taron majalisar wanda shine karo na saba'in da bakwai zai mai da hankali ne kan batutuwan da ke addabar sassan duniya kamar sauyin yanayi yakin ukraine da mummunan tasirin da annobar covid-19 ya yi kan tattalin arzikin duniya kamar da za ku ji a wannan rahoto da sarfilo hashin gumel da ke birnin new york ya aiko mana yanzu haka birnin new york ya samu halartar shugabannin kasashen duniya daban-daban da kuma wakilan waɗanda ba samu damar zuwa ba shugabannin kasashe kimanin 35 ne za su yi jawabi a zauren majalisar ɗinkin duniya a yau ranar buɗe wannan taro duk da yake bisa al'ada shugaban amurka ne ke fara jawabi a ranar farko amma dalilin zuwa jana'izan marigayi ya sarauniyar ingila elizabeth ta biyu Jawabin shugaba Joe Biden zai biyo bayan na shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, wanda shi zai buɗe zauren jawabi a gobe Laraba idan Allah ya kai mu. Za a gudanar taron har zuwa ranar Litinin mai zuwa. Gabannin taron, wasu 'yan Najeriya Nijar da Ghana sun bayyana ra'ayoyinsu da abin da suke fata wannan taron zai haifar. suna Muktar Balarabe mai kusurwa, ni dan Najeriya ne, amma na zo wannan taro daga a ingila wato birnin london ina fatan a wannan taro shugabanni za su zauna a tattauna abubuwa masu mahimmanci musamman mu a nan kasashen turai irin abubuwan da suka dami mutane wajen tashin bins da kayayyaki yadda suka yi tsada wanda yake duniya ce ga baki daya kuma a mu na najeriya yadda mutane suke cikin wahala kayayyaki suka tashi suka yi tsada saboda haka mutane da yawa they cannot afford abubuwa da yawa irin na rayuwa sannan ga insecurity da ya mana yawa a nigeria ta saboda haka muna fata a ƙarshen wannan taro za a fitar da good modalities wanda zai kawo solution na dindindin ga wannan matsaloli da duniya musamman nigeria yadda ake fama da wannan insecurity. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ni ne mai suna alhaji awwalu sarkin faila na north america baki daya wanda nake zaune a nan birnin new york na kasan amurka game da taron da ake yi na majalisar ɗinkin duniya a cikin kwanaki ukun nan na ga wannan taron ya mai da hankali kan yakin da ake a kasan ukraine da kuma ciwon covid da ya addabi duniya baki ɗaya to ina fatan wannan tarurrukan da ake yi zai harfar da sakamako yadda za a samu a yi maganin wannan matsaloli da ya dami duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Sunana Labbu Ahmad Abdul Bukka na birnin Kwanni mazamnin jihar New York ta Amerika. To, na taron ganin majalisar ɗinkin duniya da an kaso ma an fara shilami lafiya muna fata a ƙari shi lami lafiya to kuma muna fatan su tattamna bisa kan musamman eh, tsaro da ya dame mu a ƙasar afirka ta yamma da tsada abinci batun yakin rasha a ukraine da hahawa farashin kayayyaki da kuma matsalar karancin abinci da duniya ke gani sai kuma babban batun sauyin yanayi su ne ake sa ran za su mamaye babban taron na majalisar ɗinkin duniya. Sarfil Hashin Gumel daga birnin New York. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. Yawan gobarar dazuzzukan Amazon na Brazil ya zuwa yanzu ya zarce wanda aka gani a daukacin shekara ta 2021 a cewar alkaluman hukuma da aka fitar jiya litinin wanda ya haifar da wata sabuwar barazana ga gandun daji mafi girma a duniya tauraron dan adam ya gano nau'ukan gobara 75,592 daga ranar 1 ga watan janairu zuwa 18 ga watan satumba na wannan shekarar wanda tuni ya haura 75,090 da aka gano a bara a cewar hukumar kula da sararin samaniya ta brazil inpe sabbin munanan labarai daga dazuzzukan na iya kara matsin lamba kan shugaba jair bolsonaro wanda ke fafutukar ganin ya ci zaɓe a wata mai zuwa kuma yana fuskantar sukar ƙasa da ƙasa kan karuwar lalata dajin amazon kan idansa hukumar lafiya ta duniya ta ce wani jirgin saman da ke dauke da kayayyakin jinya don tunkarar yaduwar cutar kwalara da ta barke a ƙasar siriya da yaki ya ɗaiɗaita ya sauka a damascus babban birnin ƙasar a jiya litinin kuma ni zai biyo baya Ahmed Almandari, daraktan hukumar ta WHO, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a wata hira yayin wata ziyara da ya kai birnin Damascus cewa hukumomin kiwon lafiya na Siriya na haɗa kai da ƙungiyar ƙasa da ƙasa domin daƙile ɓarkewar cutar. Wannan barazana ce ga Siriya, ga yankin, ga ƙasashe maƙwabta da ma duniya baki ɗaya, in ji shi. Kalaman na almandari sun zo ne kwanaki bayan da jami'an kiwon lafiya a Siriya suka ba da rahoton mutuwar mutane akalla biyar da kuma wasu mutane kusan 200 a larduna daban-daban. Wannan dai shi ne karo na farko da aka samu barkewar wannan cuta tun kafin a fara rikici a watan Maris ɗin shekarar 2021. gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya duk da dokokin kare haƙƙin ƙananan yara da aka samar a wasu jihohin ƙasar. Masu ruwa da tsaki wajen kare haƙƙin na yara na ci gaba da nuna damuwa kan yadda ake samun yawaitar wannan matsala. wani babban abin damuwa shine yadda wasu ke kokarin hana doka ta aikinta akan waɗanda ake zargi da laifukan da suka shafi na cin zarafin yara daga sakwata ga rahoton da muhammad nasir ya aiko mana damuwa da yawaitar cin zarafin kananan yara da ake samu a baya da kuma fafatukar da ƙungiyoyi da hukumomi na ƙasashen duniya suka yi bai rasa nasaba ga yadda aka samar da dokoki na kare haƙƙin ƙananan yara a wasu jihohin najeriya waɗanda tuni gwamnoni sun saka musu hannu da zummar za su yi aiki yadda ya kamata kamar a jihar Sokoto inda gwamna Aminu Waziri Tambol ya sanya wa dokar hannu a watan Disamban bara. Kamar da kuka sani kare eh, kare 'yancin yara ne. Ai eh, eh, an san 'yancin yara da kuma muhimmancin ba su tarbiyya ta kwarai da kuma sa su a tsari na samun ilimi na addini da na zamani da tarbiyya mai kyau. Wannan doka za ta kara inganta wannan insha Allah. To sai dai wani abu da ke son yin hannu riga da dokokin shine har yanzu ana samun matsalolin kuma a yi tashawagi a kotuna. alal misali a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya a karamar hukumar mulkin shagari ba da jimawa ba ne aka samu wani matashi da ake tomar yayi wa wata yarinya fyaɗe kuma ya kashe ta jami'an kula da sa ido ga waɗanda aka ci zarafinsu a yankin ibrahim abubakar jabo ya ce abin ya faru ne lokacin da matashin ya sayi abinci da yarinyar ke sayarwa ya ƙi biyan ta kuɗi da ta yi magana ya ce ta biyo shi ta karɓa bayan dare ya yi dai ba ga yarinyar ba har sa dai ba ga yarinyar ba amma an san da shi yaron ya dace ita to da karshe sai an karbi ɗaya yaron ba shi an karbi shi kai shi kan kare haɗin da haɗin da gawa yarinyar an ka ɗauko an kai asibitin shagari an kai awo aka gano gaskiya akwai laifin ciki to ko aka kira gaskiya ni kira nake sai kira sarkar na sai yadda wurin da shi aka komi aka yi da nasa yanayi aka yi awo aka yi komi da sauransu dai sannan da ita wurin ko na zo wurin ni kira sai yadda ya inda uwa yare mun kai gaisuwa kuma an kai nan da aka yi na mutane mu yan kwamitin wannan surveillance din muna magana da su ana ana kofi A ƙaramar hukumar Boɗin Gama an samu wasu da cin zarafin ƙananan yara maza ta hanyar yin lalata da su. kamar yadda jami'an kwamitin sa ido na yankin abubakar shehu sifawa ya shaida akwai kes guda da aka zo da shi daga sifawa akwai kes guda da aka zo daga shi nan bodinga duk game da harkar yarata maza da kuma maza 'yan uwansu an kama su suna lalata da su a yanzu haka cases din kes guda ma an zo da shi nan magistrate court ta bodinga kuma an kai yaran gidan yari insha Allah. Wani babban abin damuwa a cewar masu sa idon shine yadda ake son hana doka yin ta akan waɗanda ake tuhuma. So abin da ka ci muna tuwa a kwarya gaskiya su uwayen yaran ko kuma 'yan uwansu waɗanda ka kawo muna complaint daga baya bayan mun yi nisa da lalura sai su dawo su ce mana su sun jaye kuma gaskiya ne a jihar zai wanga za mu kokarin mu dinga mai amma sai wasu gura mun kawai cewa a bari a yi yara nan gida ko mu saba da wannan kwamfuta tsakanin da Allah rundunar 'yan sandan najeriya a jihohin sokoto da kebbi sun sha nuna waɗanda ake toma da cin zarafin yara bayan gwamnatocin jihohin sun saka hannu ga dokokin kare haƙoƙin kananan yara kuma yanzu haka akwai ƙararraki da yawa a gaban kotuna masu alaƙa da cin zarafin na yara yanzu dai jama'a na ci gaba da zura ido tare da bibiyar kararrakin da ke gaban kotuna na cin zarafin yara domin ganin yadda za su kaya abin da zai iya nuna tasirin dokokin da aka samar ko aka san haka muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe 1 dare ne da minti 17 shida na safe kenan da minti 17 a najeriya nijar kamar da chadi a ghana kuma biyar na safe da minti 17 ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya. manemawa sarki yayi ko da yadda ake naɗata a masarautar sarkin Katsina Najeriya tunda makwatan masarautu ne wannan yana daga cikin abubuwan da za mu duba a ci gaban muhawarar da muke yi kan batun jinkirin da aka samu na naɗa sabon sarkin katsina maraɗiɗin tun lokacin da sarauta ta faɗi fiye da shekara ɗaya ba mutuwar sarki ali zaki sannan kuma suwaye suke neman wannan sarauta ɗin kuma suwaye suka cancanta suwaye ba su cancanta ba a ci gaba wannan tattaunawa ɗin da wakilin mu mansur sani haɗa mana za ku ji yadda ake gwabzawa tsakanin basira hamisu dan badau da kuma muhammad lawali dan kusu dan kulozo inda dukkansu sun fito daga masarautu daban-daban amma kuma duk sun cancanci hawan wannan kujera ta muradin malamai bismillah yahuza mm. yahuza eh, eh, eh, mawada ah, fa mari ba shi ne kana arzaki a'a shi ho malam wanga kace malam bala mana maya na eh bala malam dan kanan shi ne ba dan kanan zaman an dan sarki yanzu ne ba a sai ka hidin relax ni da dan ni da kadana ne ni magaji ba ma yanka shike shike ubana shike magaji na to an eh. kai ka eh. kana ji ko eh. ni mayana da wanda ya aihi baban mayana da wanda ya aihi babana na'am uwarsa ɗaya ubansa ɗaya da dan kulo da sarki kure uwarsa ɗaya ubansa ɗaya sai da ɗan da ya saki nono kure ya kama wai eh sai da kure ya saki nono kulo da ya kama mayana shi ne kutubun da ka san fami da kulo da ne garamfar ummu guda mm. amma shi wanga kawa ka zo nan ka kamo fula da abinci sai ka jawo wani ba mijin zahi hmm. <laughs> ba mijin zahi so kake yi shi a da ya zo nan gaskiya algushi ne aka yi kuma ya ce baban shi ya yi mare ma wace shekara ce baban shi ya mare ma to wannan wannan shi sarauta ne sarki yanzu wani ƙarni yanzu mm. ai zan zama yanzu gani na dan badau mm. wani gida ta dan badau mm. to kuma ta kuma hannu yanzu kuma Allah na mai ta wani gida kuma su na na wurin to in yawo ne ke yi ko ta rana da aukata amin Allah mai wani gida shi Allah shi ke yi aure eh, malam basiru eh, eh, wanga mansur mm-hmm. ka gane ko shi da ake cewa marema ana ta wani hoɓasa da ita marema wa sarauta ce sarki yanzu wata marema ba shi sarki buzu sarki buzu ya aka sarki buzu ya wuce marema wannan wa ne yayi ko ko me tsakanin su yawa hmm? tarebe za ka je sarautar maremawa kai ka ga ai ya tambaye ni eh? sarautar maremawa ni magaji na yayi sarautar maremawa an ba shi maremawa ka gane ko tun raso shi ma ba a yi wani maremawa ba mm. ka gane ko mm-hmm. eh shi da yake cewa sarki buzi ya mance ne ai da hankalin shi hmm. don ina so jama'a domin allah wanda ya san tarihi nike magana da shi su hmm. san da wagga magana da za ne wata magana ce za ka yi ni ubana ya yi bino ne bino ne hayar su Ni nan irin danda bino ne a'a hmm. shi bino ne sarauta ce daga sarki sai dan galadima sai bino ne sai marimawa amma su suna suna taho a da barimawa ne yanzu yanzu sai in tashi in tace a ni ni bino ne ne na bino ne koko shi tso mai ce bino ne eh haɗi gindin shi haka ake so ga abuga da ya ce mani za ni bashi wata amsa wadda za ya gane ya ka gane cewa har yanzu shi basiru bai san fada ba zuwa ali ne ya shiga hwada malam eh. biya muradin mm, wallahi har shekaru ya hika eh ya hini shekaru ai ana son ka shigo cikin abu ko mm. in bai shigo ba na sani shi lokacin nan kasuwancin shi yake bai ma su ba dawa suke da sarki guzo shi gashi nan su yan sarki ne <laughs> ayo to mu ba dan ni da sun sun yi ta kalkashin ƙasa ake salamu alaikum dan kai ka mhm. ta kalkashin ƙasa suka yi ta adawa da su sarki guzo saboda ba ya daga kai kai yanzu zabo eh, zabo na yawo kere na yawo ba a gane ba ga doka ta shari'a ta sarauta maka da ba ba eh, ai gashi na ba Ali ba ni ko wallahi sai da mutu Ali na sayan da muke da shi sai bayan rasu Ali malam ko ba ni na san ni ai eh, ba sai ya san a ni illa eh, sani na eh. rance da girman Allah sai na ja wuce na na yi abun ga musaba da shi hmm. saboda kuna tushe an ka tahi wani ya ce wanga dan uwanka ne ya hada ku kaga kashi kunya duk girman ka kai sani ba hmm. amma in kai ka ba mutum sani in ma yayi burus da kai Hmm. babu wata matsala ai dai ka san dai har wajen Allah ka da matsala da wannan mutum ko to in hida mashi maganar da ya hidi ce ya bar hidin ta ma an dai shi dan sarki wacce magana ce wanda yace sarki buzuman cewa yi kamar ya kawai ya mace ne ya ma'ali kamar ya marewa marewa take ko tambayar kace yake mantuwa a kai ne eh a'a kai ya tambaya ɗan jarida kai ya tambaya ba ni ba da wannan amsa amma magana to ai kenan ni ke sai response ke sai baki amsa <laughs> sarki buzu sarkin sarakuna ne cikakken sarki ne shi sarkin sarakuna ne adalci ne amma kuma wanda ya shekara hankali ka to ina so ka fahimci fahimce ni kana so zan baka akwai dokiman ina jin ka ba ali kaɗai taɓa yin marima ba da yawa akwai amma dai yarda ce kuma sarauta ba ka bana a yi magana ai ko kuma hada mu duniya cewa a ali Marima ne wani abu sai mu hada maka shi ɗan marima yadda take dan gobe kuma ku dasa aya ta a sai lokaci na tsaya to maremawa da kake ganin ta mhm. da aka yi ta ta yan sarki ce amma akwai marema a lokacin nan muna da shi wanda illegitim wanda duk bisa gada ba ga sunan bisa hmm. kuma wallahi dan malam basiru ya sani sarauta yadda take bai san sarauta ba mm. kai dan sarki in aka maka sarauta dan sarki na mm. rance da girman Allah billahi allazi la ilaha illa huwa Allah shi ke guda ko to ba a maka rawani ko gobe ba ka sai ka tambaye wa dawan ka ji ni yasa saboda sai a ce an maka sarauta amma ka jira babban rawani radda ta faɗin wa'in rawanin sa'annan ne ake dalma muku amma duk wanda kaga an masarauta an mai rawani ba dan sarki bane ba wani sarki koko baya sarauta ne illegitim eh aka bashi ba kai kana iya nuna misalin kana cikin sarauta mun yi zanna da girma da arziki a ba haka nan ne ba shi rawani ga doka dan sarki wanda ke jiran gado mai jiran kujera ba a mai rawani hmm. amma duk wanda kaga amma bawan sarki ne da fadawan sarki da sarakin sarki shi ya san ga sunan kaga musu da wannan bayani shi wannan nadi rawani Allah shi ke rawani wanda ya riga ya ah, ce Allah ya gama ya mana shi wannan kaza ka an shi bawa da ne kai kamar ko ana zaban sarki kusa tashi tashi kaci din ai ba ba rawanin amma zaman sarki ali shi da sarki da sarki zai ma rawani ga kana da ka ka rawani ga malam basir eh, kai da kai da wani malam basir an hada ma magana guda da aka zo akwai magaji mu Allah ji kanshi bako makaho kuma akwai wanda suka sani mu muna rike da tarihi mu nan biblioteki ta tarihi duka sosai sai ta ja ba sarauta yake so ta bare ma aka bashi sai ka tumbe Allah ji kare sai ya taso sai ya ce jibo sarki kakkai wa ga sarauta kabar baya ka da kura ya ce ni ya ce kai gadon sarauta kai a ce a maka marima ya ce jibo sarki ko alama wallahi abin da ba a yi ba kenan kana shi ko ya ce sarki kakkai sarautar nan kamar baya da kura yanzu ga magana da eh, da yake yi wai bar sai eh, kara wani eh, abu bar sai kara wannan ce ce sarki a riba sarki ba yanda Allah ya sarki wato zama ga sarki yanzu muna dinda wanda ga sarki sai sarki ali gani hmm. wannan ganu na banza a da aji shi da wata ƙari a dare abin da kowa ko sawa ta zo yanzu abin da an sabta ta abin da wanda ya riga ya wuce eh, eh, maryama alizaki kai eh, mu maryama alizaki za ka daukowa za mu hida ma gaskiya mu dai mun sani ni to yanzu yanzu dan dan alizaki na dan kulo da ya yi ubana ka gane ko da kure da dan kulo da uwarsa ɗaya uwansa ɗaya ba na da da kai an Allah yanzu an Allah ne ni ba tsaro hau ina Allah ina zama na bashir ka ah. dan Allah ka bani minti biyu maka wata magana ah. na rantsa da girman Allah kai yanzu an Allah ya ka sarki gobe ka gane ko na rantse da Allah da ni da yan uwa na zama zama ma baya saboda mun san kai namu ne dan dan gida ne yasa kuke eh, kokarin hidda wani bangare ya saboda ba jinin mu bane ba dan jinin mu ne Ali ba mun wannan abu ba jinin mu bane miya muku ba da Allah ka a'a miya muku misali a wanda su suka kawo wani abuwa sarki a da ba su koyi ba yaron mota ne su suka gauci hmm. sun yaron goma an kauce ya da kana na an yi gidan ya kira sun kauce ya da shi hmm. wanda ya ka sai ka ce shi hmm. kuma mu an abu da zaman lero ga an riga an an da ana shi dan ba da a sa ba ta yi ba ina jira da Allah yi ina abu da an da Allah Allah an yi wani garin maraba ya ba da jagoranci da Isa to Allah kadar da Isa hmm, ga ci kuma an Allah kadara Allah za ka sanin gaskiya fi sibilillahi shi abu abu da muke gaskiya ce oh, wallahi sai Allah kai Allah maka aka ji Allah maka sarkin ka dina ubangiji Allah ya sa yau kai ne sarki da gani ni in nazo ni za ta fara maka baya kuma in daga masa kan abin mu na gidanmu in ce in na bi ka da biyu Allah ya mai da abin nan gare ni. Tuma da to muna da shiri guda da ya rage mana akan wannan rikici na sarautar sarkin katsina maradi a rana wato in mun zo za mu ji wace rawa tsohon gwamnan maradi din zakar umar ya taka kuma wace rawa sabon gwamna abubakar shehu yake takawa domin warware wannan cece kuce game da naɗa sabon sarkin katsina mara ɗin yanzu a madadin su bakin namu wato basiru hamisu dan badau da kuma muhammad lawali dan kuluzo sannan kuma musamman da mansur sani wakilin mu wanda shirya mana wannan muhara a can maraɗi ɗin ni ne ali mustapha sakwato nake muku ban kwana daga washington salamu alaikum madalla kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice. A takaice an gudanar da jana'iza a matakin ƙasa a majami'ar Westminster Abbey ta London ma sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu wadda ta kasance hidima ta alhini mai cike da abubuwan ban sha'awa da na al'ada da kuma addu'o'i. Shugabanni da firaministoci da ma sarakuna da sauran manyan baƙi sun hallara a jiya litinin don yin bankwana na ƙarshe ga sarauniyar birtaniya da tafi daɗewa kan karagar mulki bakin sun hada da shugaban amurka joe biden da uwar gidansa jill biden elizabeth ta yi sarauta na tsawon shekaru saba'in mata mutu a scotland a ranar 8 ga watan satumba mutuwar da elizabeth ta yi tana mai shekaru 96 ta zo watanni bayan Birtaniya ta yi bikin cika shekaru saba'in kan karagar mulki. Ta masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe takwas agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato bakwai kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada manta ko da shi za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kan a madadin Hanifa Kabir Isa da ta tayani gabatarwa da kuma Hamza wato Jumbe Hamza da ya haɗa mana shirin sa injiniyan mu yau. Ni Mahmud Dalo ne ke cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.